Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar ku da filin da rashin ta yi, filin da ke ƙoƙarin faɗakar da ku kan hayoyin da suka dace. na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma haɓakar tattalin arziki. To har yanzu muna tare da baƙin namu Alhaji Idris Muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya da Alhaji Kale Ismail ƙwararre a kan tattalin arziki. Idan ba a manta ba muna tattaunawa ne akan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin Mambila. arewa maso gabashin Najeriya. Za mu ci gaba da tattaunawar da wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da wannan tambaya da ta yi wa Alhaji Idris Muhammad. To kai ka taɓa shugabantan wannan ma'aikata na wuta a ɗaya cikin manyan jihohin wannan ƙasa ita ce jihar Kaduna. Idan aka gina wannan gidan wuta na tsaunin Mambila, shin matasa kaman misalin yawan nawa ne za a iya ɗauka a wurin aiki a lalace za a ɗauki ma'aikata za su kai dubu uku wannan daga mambila ma kenan baka yi magana sauran wurare da za a yi jawo ayyukan transmission daga power plant ɗin za a zo a ja wutan nan transmission line shi ma akalla za a ɗauki ma'aikata akalla dubu ɗaya wayanda za su yi wannan aikin daga wannan ɓangaren kenan balle kuma a zo a ce an ƙaddamar da wannan kamfanin wutan lantarkin gashi yau yana ba da ko da megawatt dubu uku ne megawatt dubu uku idan aka same shi a yanzu a halin da muke ciki a yanzu din ma ƙasar gaba ɗaya wajen megawatt dubu uku ake da shi amma kamar yadda muke hira da khalid ya ce ya je kano ya je kano ya yi kwana biyu a cikin kwana biyun nan yana suna samun wutan lantarki na awa goma sha tara a rana megawa dubu uku muke samu a yanzu a halin da muke ciki to yanzu in an ce mambila kawai za ta ba da megawa dubu uku sannan sauran kamfanoni wanda yake an riga an sayarwa 'yan kasuwa su ma su kawo megawatt wajen dubu uku ai zai canja yanayin wutan lantarki a wannan ƙasan zai bunƙasa ayyukan albarkatun ƙasa da yawa fiye da yadda ake zato kuma gwamnati ma gwamnati ma ita kanta kuɗin da za ta samu a wajen sayar da kuɗin lantarki za ta samu kuɗi ta yawan gaske ba kaɗan ba khalid barin dawo gare ka batun kuɗi ake yi yanzu a matashiya na yi bayanin dalar amurka biliyan uku da ɗigo biyu ita aka yi harsashen amfani da a farkon gina wannan kamfani na mambila ko kuma kwatankwacin naira biliyan ɗari biyar da 508 shin in yanzu kamar yadda aka yi wa shugaban ƙasa alkawalin nan anya za a iya yin wannan aiki najeriya kanta ba ta da kuɗi a yanzu bashi za ta ciwo daga wajen china kenan ce wannan aikin yaya za a gudanar da abin hajiya madina wannan abu ne wanda yake mai sauki mai saukin shi duk abin da aka ce za a gina tattalin arzikin ƙasa ne na al'umma to dama ya sha bamban da bashin kai abu ne wanda yake gwamnati za ta zo ta gudana bayan ta tafi wata ta zo ta gudana ta tafi har abu ya kasance an kai ga nasarar shi inda za a zo a kashe dalar inda za a zo a kashe biliyan biyar da takwas a tabbatar da an samu megawatt dubu uku fa'idar da zai bayar a tattalin arzikin ƙasarmu ya ninka wannan sau talatin wannan ba sai mun tsaya muna ɗaukar lokaci kai ba to amma ni abin tambayar shi ne, shin gwamnati da gaske take za ta yi yannan abubuwan ko kuma ana kallon kitse a rogo ne me yasa na faɗi haka wanda aka saida musu wutar lantarki a baya akwai wanda suka kawo consultants Nigeria su bibiyar musu ya za a yi su gyara wutar da ake da ita misali kamar nasarawa Filato, Binwe. Idan aka samu wuta ingantacciya za su mai nawa ne zai ɗauko abin da zai gyara wannan wutan. Suna maganar kamar biliyan goma sha uku na naira zai gyara waɗannan wutar. Idan wutan nan ta gyaru za su mai da kuɗinsu a tsawon shekara talatin da hudu. To, idan gwamnati da gaske take yi batun ta samar da wutar lantarki, Alhaji Idris ya ba da mafita. akwai charcoal akwai iska akwai hasken rana wannan technology ne wanda duk duniya suke amfani da wannan abin yanzu misali shugaban mataimakin shugaban kasa yemi osubanjo da eh, gwamnan kaduna ma'an nasiru rufai sun tashi sun je ingila don su samar da hasken wuta za a samu wuta na sola wanda za ta generating power a Najeriya. Wannan wani abu ne wanda yake muhimmi. Amma a tabbatar da abin da yake a ƙasa yanzu tukunna a tabbatar da manhajar da aka ɗora na tattalin samun wutar lantarki a najeriya gwamnati da gaske take ta zauna da kamfanonin da ta saida wuta ta bibiye su ba wai kurin abin da suke generating suke ba gwamnati yanzu duk bayan wata uku ba babu wuta miya yadda ya kamata wutar da aka samu yanzu an same ta ne saboda ruwan sama idan da ruwan sama zai ja yanzu za a koma gidan jiya wayannan kamfanonin suna da facilities suna da technologies inda za su iya gyara wutan nan su samar da ita a ƙasa in ƙasa su amfana ko kuma za a ci gaba da wasa da tattalin arzikin ƙasa ne wannan shine abin da gwamnati ya kamata ta duba muhimmi kafin samar da maganar wutar membila wanda yake project ne da aka fara aka dakatar da shi alhaji idris batun sai da hannun jari na ma'aikatan wuta ta ƙasa yanzu yanzu nan ka gama ba mu bayanin yadda muka tashi daga megawatt dubu biyar muka koma megawatt ba komi to ashe ma wutar da ake samu a yanzu har ake jin daɗi saboda damina ce da ta sauko yaya za a yi idan damina ta gushe eh to idan damina ta gushe ba akwai gas din kamar yadda muka ce wa ina shi da an fafasa bututan an gyara ana kuma cikin gyara amma abin da za a yi la'akari da shi shine kuɗin gyaran fa a kowane lokaci za a je ana ta faffasawa kuma ana ta gyara a kowane lokaci ne za a je a tashi daga megawatt dubu biyar zuwa megawatt zero shawarar da muke kai za mu kuma ci gaba da zama a kai shine gwamnati ta riga ta shirya ta wallafa wa'annan gas fire da eh, power stations din kuma suna aiki ai ba wai ba sa yi ba ne kamar egbe kamar delta kaman gerugu da sauran gas eh, power plants ɗin ai duk suna aiki amma sharrinsu shine amfanin aikin eh a lokacin da ake bukata shine ake sa ayar tambaya a kai waye zai tashi ana shiroro yanzu tana generating megawatt ɗari huɗu. mutum ya tashi ya ce wai zai je ɗauke zai je ɗebe ruwan dam na shiroro saboda yana son ya lalata ko kuma ya jawo wani illa ai ba zai yiwu ba abin da muke so shugaban ƙasa ya sani kenan kuma wa'annan hanyoyin na hydro na gawayin ƙasa na iska da kuma hasken rana babu mafita waye zai je ya tsaye da fitar rana gawayin da ke ƙasa waye zai je ya ce kai zan cire wannan gawayin daga wannan wurin amma a kwana a tashi yanzu ga gas ɗin nan har ma barazana ake cewa gaba ɗaya ma za mu je mu faffasa su mu rugusa su mu kokkona su saboda bai dame mu ba to ba haka muke so ba abin da muke so shine shugaban ƙasa kamun ya sauka ya tabbatar da cewa ya bar ƙasan nan da megawatt dubu goma da yawa ƙasan na alkawari kuma zai iya cika zai iya samun wannan megawatt dubu goma ɗin ba ta hanya ɗaya ba amma kuma idan ya yi ƙiblar idan ya fuskanci gawayin ƙasa eh baƙin gawayi to ba shakka ko randa ya ce to gashi dai zai miƙa mulki zuwa ga wanda Allah wanda ya samu abin nan kowa ya san cewa za a riƙa waƙar Baba Buhari Allah ya ƙara maka albarka Baba Buhari ka yi abin da a tarihin Najeriya ba a taɓa yin shi ba Allah ya maka albarka Allah ya yi wa zuriyanka dogon kwana abin da muke so a yi kenan lokaci ya yi mu mun san cewa babu wa'inda ke faɗa a ji sun dababe shi yanzu abubuwan shawarwari da ya kamata suna faɗa mishi ba za su faɗa mishi ba to shi yasa yanzu da kuka ce mu zo mu yi magana mu ba da shawara muka ce to Allah gatan kowa Allah gatan kowa Allah ya mishi jagora To amin. To barin dawo gare ka. Menene shawararka? Alal misali yanzu a ce har zuwa wasu 'yan shekaru nan gaba ba a kammala wannan ma'aikatan wuta ta Mambila ba. Shin za a iya yin wasu ƙila ƙanana da ɗan abin da ake da shi a ƙasa zai sa ya wadatar da ƙasa ko yaya? To, Hajiya Madina wannan inda aikin kai ne sai a ce abu ne mai sauki. to amma duk abin da aka ce abu ne na gwamnatin ƙasa kuma akwai siyasa a ciki menene siyasar akwai wanda biyan bukatar su suke duba amma samar da wuta megawatt dubu uku a membila gwamnatin tarayya ta fara gudanar da wannan abun aka taho allah ji kan marigayi umaru musa ya raduwa. don malam aminu kano ya yi wata magana ya ce e ƙasa ƙasa ce amma in dare ya yi kowa ya san gidan babansa marigayi umaru musa ya rado ya ɗauko wannan takarda ya karkada fayil ya ce a zo a ci gaba da project don a samar da wuta na membila saboda menene za ta ɗauki kusan arewacin ƙasar nan gaba ɗaya da aka ciho wannan tafiyan bayan allah ya mai gushewa wannan abin ya faru ina jin 2008 ya faru tafiya ta yi tafiya sai ga mu 2013 shugaban ƙasa da ya ba da mulki a shugaba muhammadu buhari sai ya dakatar da wannan aikin don manufa ta siyasa da ya tashi sai ya zo mm, bahaushe yake cewa ya namu ya namu ku zo ga watan da ta samu sai ya sai da musu wutar ƙasa ina mai jan hankalin 'yan ƙasa da shugaban ƙasa ya binciki sai da wutar lantarki da aka yi akwai kitso da kwarkwata don me kamfanonin nan ɗaiɗaikunsu ba za su iya tabbatar da samun wutar lantarki ba. Jama'a lokaci ya fara ɗaga mana hannu, saboda haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai